a godiyo malam kwarai da gaske da wannan gwalagwalan bayanai masu gamsarwa masu daɗi da ya mana musamman shajja amu da ya yi kun san idan mutum yana tare da ilimi ma za ka iya ganewa daga ambata anas ya kawo mana tarjama anas wanda zahabi a cikin siyar da ya zo zai tarjamar anas ɗan malik ya ce al'imam farkon abin da ya ce masu kenan ya ce al'imam in suka ga a biya kira mutum da imam yana nufin jagora ne na ilimi amma tare da haka sai ƙara cewa al-mufti ya ce wanda yake ba da fatawa tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutanen da suke ba da fatawa kuma ƙwararre sannan sai ce al mukra wanda yake makaranci na alƙur'ani kamar yadda malam ya magana sannan sai ce al-muhaddith kuma malamin hadisi ƙwararre haka za zahabi yawa ya fara wajen yaban anas dan malik allah ya ƙara masa yadda idan ka dawo malam ya mana maganar mu'ad bin jabal allah ya ƙara masa yadda shi ma za a biya ambata da wasu daga cikin malamai cewa a zamanin annabin matasa mutum hudu da suka fara haddace alkur'ani akwai anas akwai mu'adh ibn jabal sannan yana shekara ashirin yana shekara 20 ya yakin badar duk da wasu malaman tarihin sun ce yana da shekara ashirin da ɗaya to wayannan duka matasa ne kamar yadda malam ya ambata mana kuma wanda suka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gudunmawa a cikin addini shi sa wani mai baiti yake cewa wa laysa fil ummati kas sahaba fil fadl wal ma'ruf wal isaba a cikin al'umma gaba ɗaya Allah bai yi wasu mutane kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wajen falalarsu wajen kyautayinsu wajen alkhairinsu wajen tsayuwarsu akan wannan addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi wasu mutane da suka so annabi Muhammad sama da su ba dan abin da zamu yi mu kwaikwayon waɗannan sahabban zamu ya ishi sahabbai falala Allah ya ce ya yadda da su su ma sun yadda da shi wanda Allah ya buga masa wannan stampin din an riga an sallame shi ko kai yanzu Allah ya ce ya yadda da kai magana ta kare ko bata kare ba wa ridwanun min Allah akbar yaddar Allah ta fi komai ba wani abu mai girma sama da Allah ya ce ya yarda da mutum to Allah haka ya dinga yaban su gurare daban-daban ga wata aya da malam ya kawo mana Muhammadur Rasulullah sai Allah ce me wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u siffarsa ce fa ruhama'u bainahum sannan aka ce tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna me fadlan min Allah wa madha wa ridwana Allah bai kale bai ce simahum fi wujuhihim min athar sujud sai aka ce kai ka koma baya ma dalika masalahum fi taurati wa masalahum mi fil injili ka zar'in da haka babu wasu mutane kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida muna son sahabban annabinka Allah ka shaida muna son sahabban annabi Muhammad gaba ɗayan to da haka duk badabadamar da 'yan shi'a suke suke ta yi wannan ko dan ɗan shi'a ma ba mutum ba ne aslan in ya zo ya ce maka ya zagi aisha allah ya zagi na aisha allah ya ƙara mata yadda ko ya sa mata dan ya samu wata karya ya sa wa ɗan kwali asali wannan babarsa ce karya shi yasa ya sa mata ɗan kwali ba wani abu da ya ja sai babarsa daka mu na na aisha abinda muka sani baba ce ga duk wani mumin annabi aula bil mu'minina min wa azwajuhu madha ummahatum daka mu iyayen mu in kuma kai ka ce na na aisha ba ka bace sai mu koma qur'ani mu nemo babarka wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu me hawiya wa ma adraka ya sunan babarsa narun hamiya kaji babarsa kenan amma mu baban mu ce tunda matar annabin mu ce in dai mutum ɗan halak ne menene ya kamata ya faɗa kan matan annabi Allah ya ƙara musu yadda domin matan annabin nan sau da ma da annabi ya nemi zai rabu da ita cewa ta na bar maka kwana na ka ba ma nana Aisha amma ka riƙe ni domin in rayu da kai a gidan aljanna kaga matan da ba sa son rabuwa da shi a duniya da lahira haka kuma Allah ya riƙe masa su za su rayu da shi a duniya da me lahira shi yasa ma Allah ya hana auren su a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne na mu'mini nana Aisha din nan tsamiyar kan kabari ce bakin cikin masu kunu ko ka so ko ka kina na Aisha tafi babanka tafi babarka tafi danginku tafi dukkanin kabilarka kana so wannan ko baka so menene dalili annabi Muhammad ne mijinta to waye mai miji irin nata sayyidina abubakar wazirin annabi na biyu shine mahaifinta siddiqa bintul mai siddiq ita mai gaskiya ce yar gidan tsatsan da ta fito ba tsatsan wasa ne shi sayyidina abubakar ba annabi baya yadda wani ya taɓa shi saboda matsayin sayyidina abubakar na rantse da Allah in dai ba annabi bane kai sayyidina abubakar yafi babanka yafi danginku yafi kabilar ku falala sayyidina umar yana cewa ina ma zan zama gashi ɗaya daga cikin gashin kirjin sayyidina abubakar sayyidina umar ya ce akwai wata rana guda ɗaya tarihin kulafa za ku duba na imamu suwiti ya ce wannan ranar guda ɗaya ta fi umar da aikin sayyidina umar aka ce wata rana ce lokacin da allah ya ce idhuma fil ghar idh yaqulu me li sahibihi yace allah ne fa daga sama ya yace sayyidina abubakar abokin manzon allah ne akwai wata magana sama da wannan kai muna son da na abubakar wallahi Allah ka ƙara mana son da na abubakar Allah ka ƙara mana son na aisha dama ko na umar kowa ya san wannan dan shi'a ba zai so da na umar ba saboda munafiki baya son mutum irin da na umar alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil al faruq din kenan manzo Allah da kansa yace ihya ibn al khattab والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان salikan fajj illa salaka fajjan غير فجك munafanci fa a ɗaure yake lokacin da sayyidina Umar yana rai yana da rai baya tasiri mutum irin su sayyidina Umar fa suna raye sahabbai da kansu suna yin tafiya ne da izza saboda yanda ya tsare mutuncin addini ballan da ka zo irin su sayyidina Uthman dhunnurai ƴaƴan annabi guda biyu ba shi ya aura a tarihi shi ne ya taba karya wannan rakwar din ba a taba samun wanda ya aura dan ƴaƴan annabi guda biyu ba sai sayyidina Uthman kai karshe annabi ya ce masa kai duk abin da sayyidina Uthman zai sai ya shiga gidan aljanna ko da bai da kyau ballantana kuma ba zai aikata mara kyan ba ka dawo sayyidina Ali mazan fama kanin annabi sirikin annabi dan sa annabi ahalul baiti in ana magana kyau kama yake da manzon Allah shi yake auren Fatima tsoka daga cikin tsokar jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san abin burgewar sayyidina Abubakar ya aura Annabi na Aisha sayyidina Usman ya aura Annabi Hafsa eh amma ka dawo ƙasa kaɗan sayyidina Uthman ya auri ƴaƴan Annabi guda biyu sai yanzu wa sayyidina Ali Annabi ya aura mai Fatima ashe duka waɗannan hudun surukan Annabi ne saboda kusanci da amana da soyayya zuwa ga juna to menene naka na zagin irin wa'annan bayan Allah na rantsi da Allah korar dokin wa'annan da suka zauna tare da annabi ta fi falala ana magana a zazzaki ai an gama da shi sunansa ya bayyana waye shi ina fata an binci wannan Allah ka sa mu dace a gurguje kafin na ba malam kaki su abin magana ai kwarai kuwa malam ya dan tabo batun yan dariƙa na shirkarsu kuna gani wani ya zo gaban gaban gaban eh, kabari ya tsaya yana ta cewa a yaye musu bala'i da masifa da tashin hankali na ga wani munafikin yaro wani jahilin yaro dakiki eh, wanda gaba ɗaya ba babu tarbiyya ungozo ma bata gasa harshensa ba jahili sosai kwarai jahili wallahi mahaukaci bai san me yake ba wani lokacin yana da mantuwa ya zo yana nuna cewa wai wannan wanda yake wannan bautar tijjanin a kabari wai jahili ne daga cikinsu wai ta iya yi wa malamin da ya raddi ma a kai wai shi ya turo wai malamin sunna ne zai tura wani ya je kabari ya dinga cewa tijjani to ina ya za a yi malam sunna tsakani da Allah a babin insafi ya wannan aikin to wato ita ƙarya ce ba a iya kare ta sai da hauka akwai lokacin da muka yi magana muka sa masa wani wanda ya je zauna a in yasu yana barhamu barhamu barhamu barhamu shi wannan yaron fitowa ya fa ya kare wannan mutumin ya ce daidai yake abin da Allah ya taimake mu da shi shine bayyana wani shadda ake cewa rigirigi yanzu wannan barnar da yake zuwa bayan da za su yi da ita yanzu Allah ya tada su irin su alaji Anisi suna ta tonan silili kuma ba yanda za su yi da wannan maganganun biya wai ta malmatu ta shekara dubu bakwai da nawa da ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kwana bakwai to kuma yana kawo sunan wasu shehunnai menene attagalili zuti? to yanzu ma ya zo ya faɗi wai wai wai ya san sahabban annabi daga cikin aljanu bari ku ji abin takaicin akwai wani daƙiƙin shehin a Jos ana ce masa wane ne harisu abin da ya sa na faɗi sunansa ɓaro-ɓaro saboda daƙiƙin ya kai daƙiƙi abin da ya yi jahilci ne da dabbanci kuma duk lokacin da wannan mutumin zai magana wallahi magana zai ta dabbobi ɗazu nake ganin bidiyon na tura malam kakis yana cewa duk wani abu daga jikin manzon Allah ya fita manzon Allah shi ne asalin komai bari ku ji da ya tashi zanawa me Ya yace mala'ika daga jikin annaba aka cire shi aka halicci mala'iku na rantse da girman Allah ƙarya yake Allah ya bamu labarin da me ya halicci mala'iku idan ka faɗa aka sun haka ka ƙaryata Qur'ani na biyu yace aljanu ma daga jikin annaba aka fitar da su Asalinsu ya yace duk annabi ne yace da annaba aljani ne daga ba da aka cire aljanu daga jikinsu ne da ba yace mutane ma daga jikin annaba aka cire su sai yace iblis shedan haka ya faɗa yace shedan daga jikin annaba aka fitar wa iyazu billah sai ya sake zagin annabi ya tafka sai yace wai Allah ya tsine masa albarka sai yace wai ku ji da kyau sai yace wai kai magana ba ta da daɗi zan faɗa a dole sai yace wai dabbobi ma daga jikin annaba aka cire su na rantse da Allah haka ya faɗa to kun ga wannan abin da ya faɗa na rantse da Allah yana nan a rubuce a cikin littafinsu shi sa duk wanda zai yi magana a kansu za ku ga ba zai iya sassauta musu ba saboda barnar ta wuce hankali ba wai zafi bane. ne a'a halaka ce gashi yau an ɗebi 'yan uwanmu muna gani an kama hanyar jefa su jahannama ba mu da zaɓi sai mun fito mun yi bayani amma duk wanda ya ce wai dabbobin nan daga jikin annabi aka cire su aka halice su ya zagi annabi ko bai zagi annabi ba wallahi tallahi haka ya faɗa kuma abin haushi wai wani arna yake gaya wa waye girman annabi yake bawa arnan labari arnan ya yi maulidi ne ya kirawo shi yi musu maulidi ya kashe kuɗi ya musu maulidi shine yake wannan bayanin a gaban kirista don ya nuna masa matsayin annabi amma sai ya kukkushe annabin sallallahu alaihi wasallam ka gani to yanzu ya zaka yi da irin wannan dole ka fito ka yi mutane bayanin wannan barnar kuma abin da zai baka mamaki yanzu abin da aka zo aka faɗa na cewa gashinan suna bautar ƙabari ɗin suna roƙon na ƙabari ɗin abin damuwar ba damuwarsu su gyara wa shi wancan mai shirka shirkarsa ba ni ko kai da ka fito ka ce wannan abin shirka ne akan ka za su dira wannan zai nuna maka cewa me tafarkin ɗaya ne in kai shiru kuma a tafi aka babu ranar da za a yi masa gyara ka kula da kyau iya abin da ɗan ɗariƙa zai shine wallahi iya ya ce ya kai ka kotu ya kai ka police station ya tafi wajen dss ni na har sai da suka haɗa ƙungiya takwas ma suka kai da ƙara da ni da malam kaki su muke zuwa ƙungiya takwas aka haɗo wasu daga bauchi wasu daga ina ne aka ce wai wai na zage in yasi na ce ni ban zage in yasi ba ina na da in yasi garin mu ɗaya me ya haɗa ne da shi na ce jagora ne na tijjaniya aka zagi ni ma na wa jagororin shine na rama an ce malam Jafar dan kwaya an ce Albani dan kwaya an ce malam Jafar Jabar gadan kaya ku da Allah ba zai so sa mana rai ba to wa zamu dauko mu ma sai mu nemo jagoran su ko kaga ababun maleji ma kenan dan dan wallahi wannan ba zai ma zama an yi tasawa ba ba zai taba zama daidai ba wallahi ba ta suya a cikin wannan to amma ya zami alal lalurati ne dai kawai za ka ma ɗan rama a kan wa'incan ɗin kuma kullum abin da muke faɗa mu tijjani ba target ɗinmu ba ne in yasi ba target ɗinmu ba ne wala ba ruwanmu da su saboda tijjani yana garin tijan in yas can senegal mu kuma 'yan najeriya ne to ina ruwanmu da su me alaƙanmu da su rigimar da muke shine ɓarnar da suka rubuta a cikin littattafansu ita ce damuwarmu da kuma wasu suka zo suke ɗaukan ma in ma baka yabi wannan in yasin ko tijjani ba to ka tabe kwanan nan wani ya fito a social media ya ɗebo makamansa zai kare abdul zai kare abdul shi ne kawai ya fito zai kare shi sai wasu manyan yan tijjaniya yanda ya faɗa kenan sai suka kira suka ce kai yanzu abdul jabbar ɗin za kare bari ku ji abin haushin tare da malam kaki su muka kalla ya ce gaskiya ya gamsu abdujabbar bai zagi annabi ba kuma ya gamsu abdujabbar masoyin manzan Allah ne wannan magana ta fita ko bata fita ba ya ce amma yanzu abin da ya sa ya fasa ba zai kare abdujabbar ba abu ɗaya ne tak ya taɓa zagin shehu tijjani da shehu inyasi to da haka yanzu zai fasa kare masoyin manzan Allah saboda me inyasi dawa da tijjani mu kuma muna iya murusa tijjani da inyasi saboda karewa manzan Allah kaga bambancin mu da yan dariƙa kenan mu annabin shi kadai ne a gaban mu kun gane fiqhun kuwa na rantse da girman Allah babu yanda zan yi in gano wannan masoyin annabi ne in fasa bashi kariya saboda uban da ya haifa wallahi ba zai yi ba ai za mu ɓata da babana akan karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ɓata da malamai na gaba ɗayansu akan karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi shiri da kowane irin mutum matuƙar wannan mutumin na gamsu yana bawa annabi me amma ka gamsu to wallahi tallahi ka tuhumi imaninka ka gamsu wannan mutumin in har ka gamsu ɗari bisa ɗari abdul jabbar annabi ya kare ka fasa ba shi kariya saboda ya taba zagin to me matsayin tijjanin da inyasin me matsayin su kenan sun fi annabin kenan wato tsakani da Allah akwai bata a tijjaniya wannan tijjaniyar ta babban malamin mu wallahi ta cuci musulunci wallahi sun cuci musulmai ai annabi zaka kare sama da kowa yanzu lokacin da debora ta zagi annabi in ba ku manta ba ku nan wasu da suke halartar sallah anan akan wannan mumbarin na zo na goya wa makari baya aƙidan mu ɗaya da makari amma akan wannan mumbarin na fito na yabi makari da yake cewa idan har an zagi annabi mu ma fita muke daga hayyacin mu na ce kwarai da gaske wannan maganar da makari ya faɗa gaskiya ne duk wanda ya zagi annabi mu ma bata muke daga hayyacin mu annabin muke kalla shi zamu bawa kariya ba ruwa na a lokacin da tijjaniyarsa ba dai annabi ya fito karewa ba to ina tare da shi kuma ko gobe haka ne amma naga cewa ba annabi zai kare ba wani sa zai kare ci a'a nawa shehin wallahi ya fi naka tsarki wa suka fatsana ba ibnu taymiya ba to na rantse da Allah mafi karanta almajirin ibnu taymiya ya fi shehu tijjani ya fi shehu inyasu ba ibnu taymiya ba ni adam abdullah wallahi tallahi na fi tijjani da inyasu me bambanci ni ba ahlus sunna ne wancan dan bid'a ne wancan ba ya ce alkaunu kulluhu huwa Allah wai duk halittu ma kowa Allah ne ni kuma na ce a'a qul huwa Allahu me Allahu me lam yalid wa lam yakul lahu waye fi wani ni ko shi ban ji ba wane ne gaba da wani ni ko inyas waye gaba da wani tijjani ko adam abdullah to haka sai ku je ku mutu da bakin cikin ku bismillah shek to